يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لم يدعم يوم دalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana wannan yammaci na goma sha ɗaya ko kuma goma daidai ga watan rabi'ul akhir hijira 1442 wanda ya daidai da 23 ga watan nuwamba miladiyya 2020 muna masallacin sa'adi ibn abi waqqas idan bai kuskure ba masallacin sa'adi ibn abi waqqas dake cikin arkilla gandu ko arkilla nasarawa dake cikin arkilla gandu kuma a cikin birnin sakwato za a ce da yanzu arkilla ta goma sakwato bakwai ga wani wata ba goma ba bakwai to to juma ɗaya ga wata ku afuwan talata in ka kuskure ta so kenan tsammanin na Juma ɗaya ga wata To bakwai ga watan Juma da al'akhir hijira 1442 kuma 23 ga watan nuwamba miladiyya biyu da 20 daidai da daidai kamar yadda nake masallacin sa'adu min abi waqas radiyallahu anhu muke a arkilla gandu dake cikin birnin Sokoto muna gode wa Allah da ya tara mu a wannan masallacin domin gabatar da littafin alhafiz al-zahabi da ake ce ma al-kaba'ir wannan littafi na kaba'ir yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar duk musulmi baki ɗaya. don shari'a ta kasa laifuka kashi biyu akwai kananan laifuka akwai kuma manyan laifuka kananan laifuka malamai sun ittifaki akan cewa ana yaƙi wa musulmi kananan laifuka ba tare da sai ya tuba ba wurin arwalla ana karkare ma ana wanki ma kananan laifuka a lokacin da ka taso kana takowa zuwa masallaci ɗaya biyu uku hudu ana yafe maka ka kuma ana ɗaga darajanka salloli biyar da muke yi daga sallan asuba kamin mai sallan azahar ƙananan laifukan da muka aikata a tsakanin su Allah ya yafi muna kamin mu yi la'asar ƙananan laifukan da muka aikata Allah ya yafi muna in muka yi la'asar ka mu yi magariba ƙananan laifukan da muka aikata Allah ya yafi muna mu yi magariba kafin mu yi isha'in ƙananan laifukan da muka aikata Allah ya yafi mana mu yi isha'in kafin mu yi asuba kuma laifukan da muka aikata ƙananan Allah ya yafi mana malamai sun ittifaki akan wannan babu sabani inda saɓani yake ne manyan laifuka za a yafe manyan laifuka saboda aikata ayyuka na alheri kamar yadda yake in kayi sallah sai a karkare ma ƙanana to zunuban ma har da manya za a karkare ko kanana kaɗai ne nan ne malamai ke da sabani a kai dalilai suna fitowa su nuna cewa ba a yafe manya sai kanana kawai manya sai an tuba wasu dalilai kuma su nuna cewa har manyan ba ana yafewa mai yiwuwa mai littafin zai tattauna kan wannan ko kuma ba da haske a kan wannan idan muka kai a nan sai mu yi bayani a kai mun bayani a kan manyan laifuka ne zai to kan yi mai zangi Eh, ya wa ya kasance ya ambaci wani abin da zai zama na haske ga bayanin da zai yi kuma kai a wurin sai mai bayanin sabanin da malamai suka yi dangane da manyan laifuka ana yafewa ko kuma sai an tuba da gwanan to idan mutum ya san bambancin manyan laifuka da ƙananan laifuka ya gane manyan laifuka to a nan da zai gane cewa in malamai sun ta akan cewa ba a yafe manya sai an tuba ne zai san cewa to laifi kaza da na aikata babban laifi saboda haka akwai bukatar sai na tuban ma amma laifi kaza da na aikata yana cikin kananan laifi in an tuban daidai ne in kuma ba ka tuban ma Allah saboda kananan laifin da ka aikata ba cikin ayyukan alkhairin da yake aikatawa to ana wanke ma ana yafe ma in kuma ka tuban ma Allah to wannan kuma ka yi daidai to annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la astaghfirullah wa atubu ila Allah fil yawm akthar min min 70 marra wata riwaya 100 marra ina neman gafara ga Allah ina tuban ma Allah a cikin yini fiye da so 70 wata riwaya ce so 100 to kenan duk lokacin da ke neman gafara ba ce aka kai Allah ga manyan zunubai kadai nake nema a gafartan ba duk gaba ɗaya laifukan da ke aikatawa ne kake neman gafara da kuma yafiya gare su idan mutum ya san manyan laifuka to zai san cewa wajibi tuba ta waje ba a kansa sannan ya gane ke kuma waɗannan ƙananan laifuka ne duk lokacin da zai aikata wani laifi to zai san wani iri ne wannan laifin an ƙaramin laifi ne in bukan laifi ne to mai littafin ya yi mukaddima tun ya yi shimfiɗa kamin a shiga cikin tsotson littafin da wannan mukaddima shimfiɗar da mai littafi yayi ne za mu fara ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin godiya ta tabbatar ma Allah rabbil alamin ubangijin talikai al'alam shine kullu masu wallah duk wanda ba Allah ba to ya shiga cikin alam ya shiga cikin halittu to halittu su ne alam to duk wanda za ka gode ma to Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya fi cancanta ka gode ma shi ne cancanta a gode ma don shi ke da godiya shi ne ya ma abin da suke cancanta ka gode mai ya ce wala udwana kuma babu ƙetar iyaka illa ala zalimi na face akan azzalumai azzalumi shine idan yi ma kana ya karama amma wanda ba azzalumi ba sai maka wani laifi ba sai maka mugunta ba to duk abin da za ka yi mai ya zan ƙetar iyaka amma idan azzalumi ne ya yi ma karama to babu ƙetar iyaka a wannan wurin ko ko kuma wannan ƙetar iyakan da aka yi daidai aka yi to Allah subhanahu wata'ala ya baka dama in ai ma lafi karama wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wassalatu tsira wa salamu da kuma aminci ala sayyidina su tabbata ga shugabanmu muhammad shi na nan muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin shugaban manzannai baki ɗaya wasu malamai a nan bancin sun ce sayyidul ambiya al-mursalin wal ambiya ko kuma a ce khatamul ambiya sai su fasa a nan kaga kamar yadda al alkur'ani ya ambata don an rasul ya wuce matsayin annabi A rasul na gaba ga annabiyu annabi mataki na farko kenan wanda Allah ya zaba ya zama annabi kuma ya zama manzo to matakinsa na farko shine zama annabi daga ne ya samu zuwa manzo kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda malamai suka cewa nubbi bi iqra wa ursila bil muddathir da suratu iqra aka ba shi certificate na zamanin annabi a lokacin da jibril ya isko cikin kogo hira ya ce ikra ta ce ma'ana da fare yamma ce haka na hasu uku sanai ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam da wannan ne aka ba shi certificate ya zama annabi sa'annan baya ga haka nan da yan wasu kwanaki aka kuma saukar mai da suratul muddassir Allah ce ya ayyuhal muddassir qum fa’an zir wa rabbaka wasu ya thiyabaka fatahhir wa sa. jor aka saukar mai waɗannan ayoyin aka umarce shi ya tashi maza zuwa kira zuwa ga addinin musulunci waɗannan ayoyi ne aka ba shi certificate na zama ne manzo saboda ka Allah ce mai wa khataman nabiyyin kuma shi ne cikamakon annabawa don mutum zai ce to ai cikamakon manzanni aka ce saboda ka ni ko annabi na ce ni ba manzo ba to sai Allah ce cikamakon annabawa don ba ka zama manzo sai ka zan annabi tukun to sai aka rufe tun da kasa ba ka samu kasan ba balle ka taka kai sama manzo shi ne wanda Allah ya da sabuwar shari'a zuwa ga wasu mutane na daban annabi shi ne wanda aka aika zuwa ga ya isar da saƙon wani manzo da ya gabata shi yake ce ma annabi idan ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya tafi rayuwarsa in Allah zai aiko wani ne to sai dai ya zama annabi wanda zai isar da sako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba sabon shari'a za a bashi sai zan Allah ya rufe wannan ma a banu Isra'ila sun yi annabawa da yawa ba annabi Musa ya annabawa da yawa waɗannan duk annabawan saƙon annabi Musa ne suke isarwa ba wani sabon saƙo ne Allah ya saukar musu ba akwai hadisi mawdu wanda ke cewa ulama ummati ka anbiya bani isra'il cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaman a cikin al'umma da tamkar annabawan banu isra'ila suke yanda bayan wucewa nabi Musa aka aiko annabawa da yawa suna ta isar da sako annabi Musa to haka nima Allah ta da malamai cikin al'umma ta nima suna ta isar da sako na. da wannan hadisi mawdu'un ne. hadisin ƙarya ne bambancin manzo da annabi kenan a kamar yadda wasu ke cewa annabi shine wanda aka aiko sako daga wurin Allah aka bashi certificate na annabci ba tare da an umarce shi cewa isar da wannan sakon ba wannan gurguwar ma'ana ce idan malami da bai kai matsayin annabi ba an umarce shi da isar da sako sai na ga annabi a bambancin su manzo da annabi sabuwar shari'a shi annabi za a umarce shi ne isar da saƙon manzo nan da ya zama tare da shi kuma ga waɗannan mutanen saboda haka a matsayin malami yake mai kira zuwa ga addini shi ko manzo sabuwar shari'a Allah ke saukar mai zuwa ga wasu mutane da ko mutanensa ko kuma wasu mutane na daban wa imam al-muttaqin annabi shine shugaban al-muttaqin masu tsoron Allah at-taqwa Hassan al-Basri ba kai mai tambaya bin ne ma'ana at-taqwa sai ce ma wanda ya tambaye shi idan kana tafiya ka kai wurin da tsaya take yaya kake tafiya ake sannu sannu sai na diba inda da kace akwai kaya in jaye kawa inda babu kaya in saka kawa haka nike tafiya sannu sannu yace to a takawa ke ya ke mafi a takawa ta ka tsantsan a takawa ɗin ke do abin da za ka yi shin Allah ya yarda da wannan abin da za ka ko bai yarda ba kai wannan tunanin ya yarda sai ka aikata bai yarda ba sai ka jaye a taɓawa ɗin kariya kenan ka ka kare kanka daga azabar Allah to annabi shine shugabannin almuttaqina duk masu jin tsoron Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kuma tsira da amincin sunan su tabbata da alihi iyalin gida annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ajma'ina dukkan su baki daya ba tare da an bambanta wasu an kafirta su an bambanta wasu an fasikantar da su ba a'a dukkan su gaba ɗaya tsira da aminci Allah su tabbata a gare su amma ba ya ce bayan wannan eh, abin da gabata fa hadha kitabun mustamirin ala zikri jumalin fil kaba'ir yace wannan littafi ne mustamil ya tara ala zikri jumalin fil kaba'ir ambaton wasu jumloli wasu kalmomi fil a cikin kaba'ira wal muharramat wal manhiyat ababen da shari'a ta hana da waɗanda kuma ta haramta sai fara ta'riful kaba'ir shine ma nahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnah ya ce mai da ke ce al-kaba'ir kaba'ir eh, jam'i ne kaba'ir jam'i ne amma jam'u takfir mufrad ne kabiratun kabira mufrad kenan tilo na ce kaba'ir kuma na ce kabiratani tasniya kenan biyu kenan kaba'ir jam'i kenan daga uku abin da ya sama a harshen larabci to wance kaba'ir manya-manyan zunubai to shine ma na Allahu an eh, wa rasuluhu an yafin da Allah ya haramta yafin da manzo sallallahu da wasallam ya haramta Firkita kitabi cikin littafi Allah ya haramta wa sunna kuma cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan aikata wannan abin to shi yake ce ma kabira kai kabira to nan ce ma naha ma naha annahu ya kasu kashi akwai nahayu tahrimin da nahayu karaha hani ne na karhanci hani na haramci to nan hani na haramci yake nufi ba hani na karhanci ba idan hani na karhanci ne to ba cikin ka kaba'ira aka sashi sai ya za hani na haramci muhimmancin littafin riyadu salihin kenan na imamun nawawi rahimahullah duk lokacin da zai kulla babu kara eh, karahati kaza babon fi karahati kaza ko babon fi taharimi kaza idan ya ce maka babon fi taharimi kaza ne to duk hadisin da za ka cimma a ciki in ya ce maka naha nabi sallallahu alaihi wasallam an kaza to wannan nahayu nahayu tahrimin ne ya riga ya kulla maka wannan fiqhun ya sa maka fiqhun cikin tarjaman babin da yi ko kuma babun fi karahati kaza ne yake to sai zo da hadisi cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza to wannan nahayu din kara karahatin ne ba ta tahrimin ba wannan na da cikin muhimmancin littafin riyadu salihin na imamu nawayi rahimahullah saboda haka nan cewa da mana Allahu abinda Allah ya hana to na nahyu tahrimin ba na kara karahatin ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana na nahyu tahrim ba na nahyu karahatin wal atharu an salatu salihin da kuma asar daga mana garta. su kuma an samu hani ya zo a cikin maganganunsu to wannan kuma na nuna cewa wannan aiki kaba'ira to nan ya bambanta tsakanin asar da hadis a suna galiba ana jingina ne ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai kai zama wajib ba ta ce ai wannan aiki sunna ne wato ba wajibi ba a wurin malaman ko kenan wurin malaman hadisi ba bambanci tsakanin sunna da hadisi shine duk abin da aka jingina ma annabi sallallahu alaihi wa sallam na magana ko aiki ko kuma tabbatarwa shi yake ce ma sunna to shi imamun nawawi ke imamun zahabi ke nufi a nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin sunna a cikin sunna ba cikin ayyukansa waɗanda ba su nuna ba su nuna wajenci ba wato cikin maganganun da aka to da gare shi suna nuna cewa wannan aiki haramun ne to asar na sahaba su ne wanda ba sunna eh, asar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba وقد ضمن الله تعالى في كتابه العظيم كما الله سبحانه وتعالى ضمن يا لامنشي بمعنى يا دوكي نوي wannan abin da za a ambata abdaman shi ne lamun cewa ce wani ya abin nan eh, ya ne wato ya ɗauke mai wani nauyin da ke bisa gare shi wani laifin da ke bisa gare shi ya ɗauke mai wannan nauyin ya lamunce shi a ya bele shi kan fahimta ko? sai to Allah ya ɗauke nauyin a cikin littafinsa liman jitana kaba'ir cewa duk wanda ya nisa ci kaba'ira wal muharramat ya kuma nisakin laifukan da aka haramta waɗanda ba su kai kaba'ir ba an yi kafira an hussabaɗa Allah ya lamunce ya ba mai shi garanti na cewa zai karkare mai kananan zunubansa mina sayi'at a tsagayar kanana na ne mina sayi'at na laifukansa da ƙaunihi ta'ala domin cewar da Allah maɗaukaki ya yi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Ya Allah ya kawo sharadi in tajtanibu fi'l shart kenan nukaffir shine jawabu shart in tajtanibu idan kuka nifaci, idan kuka bar kaba'ira ma tunhauna anhu manya-manyan laifuffukan da aka hana ku aikatawa idan kuka nisace su bi mana idan kuka basu to me su shan nukaffir ankum za mu karkare muku za mu rufe muku alkufru ne rufewa da kuma turbudewa alkufru kenan ka gane gaskiya ka rufe gaskiya na fahimta ko kafara billahi bi mana ya rufe ya rufe gaskiyar da ta zo daga wurin Allah Allah subhanahu wataala cikin suratul hadid ne ko wace sura me ya ambaci ajabal kuffara nabatuhu kama sadul ghaithi ajabal kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يقول حطاما سورة الحديد يكون نعم Allah na ba da labari ne dangane da rayuwar duniya yadda take Allah ce ka matsalin gais kamar misalin ruwan sama ne da aka yi ruwan saman tsiro ya tsiro shukkan da manoma suka yi duk gaba ɗaya ga yanan yabanya ko ina bai sha'awa sai Allah ce ka kamar da gaifi a ajabal ba nabatuhu tsiron da alkufar suka shuka sai wannan tsiron ya ba su sha'awa su wane ne alkufar manoma su ne kufar a jabal kuffara na ba su to sai Allah ambaci manoma kufar a harshen larabci wato zuwa suka yi su tona kasa a kawo hajji a sa sai a mai sai a ruhi an fahimta ko da wannan aikin na rufe hajji da suke yi kafircin kenan na rufe gaskiya an fahimta ko sai aka ambace su kufa a harshen larabci to Allah ke nukar firansu. su za mu yafe muku mu karkare muku kuma kananan laifukan wani da khilkum sannan kuma ba nan ba da wata gara ba za kuma wani da khilkum za mu shigar da ku mu da halar wata mashiga kariman mai daraja mai ni'ima aljanna ke ya Allah da ke sai mu shigar da ku aljanna sai Allah ba da sifofi aljanna wani da khilku mudkhalan wata mashiga sai ka ce kai wacce irin mashiga ce ga mashiga Allah ce kariman mashiga mai ni'ima aljanna ke to sai Allah sa sharadi in tajtanibu in kuka nisanci dalilin wasu malamai kenan da cewa to saboda ka su manya-manyan laifuka ba a yahe kananan laifuka eh, ana yahe su ba tare da sharaɗi ba manyan laifuka ba a yafe su sai da shari sai in kunne sai in kunne mi gafara an yafe muku tukunne ne shi kenan amma idan ba ku nemi gafara aka yafe muku ba to ayyukan da kuke aikata fa na yau da gobe sallah azumi zakka sadar da zumunta me alwala da makamantansu ba za su a karkare mu kananan zunubanku ba saboda ba za su a yafe muku manya-manyan zurbin ku ba ku manya-manyan zurbin ba a yafe ba sai in ka tuba in Allah ya karbi tuban sannan ne aka yafe ba saboda mai don wannan ayan don Allah ta in ta ji ku, in ta ji ku, idan kuka ci, to wanda mai nisa ta ba za a bar shi da abin da kanana ba a yahi mai to ba a haima ma kanana ba manya za a ya haima? saboda haka dalilin malaman da suka ce ba a yafi manyan zunubai kenan sai da tuba amma su kanana ana yafi wasu malamai cewa su kai kai har manyan zunuban ma ana yafewa idan mutum na aikata ayyuka na alkhairi ba sai ya tuba ba tuba kaɗai ke sa a yafi mai ba an ji tuba ɗin iya tuba ɗin in Allah ya ga dama ta a yafi mai amma ba sai ya tuba ma za a yafi mai ba kamar yadda ƙananan zunubai ma ba sai an tuba ba ake wa ko to haka ma manyan zunuban suka ce to a wurare da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ambaton ayyukan da ake karkare zunubai ba tare da ya sanya sharaɗi cewa amma sai an nisanci manyan zunubai ba ya ba da misalin salawatul khamsi ya ce salloli guda biyar da muke yi dare guda biyar dare da yini ya ce ku bani labari idan ya kasance ɗayan korama na kwance a bakin garkarsa lokacin sallar su bayan ya fito ya fada cikin mai ya wanka tas ya hita lokacin azhar ya fito ya fada cikin mai ya wanka ya hita lokacin la'asar ya fito ya fada cikin mai ya wanka ya fita lokacin magariba ya fito ya kwalle ya fada cikin mai ya wanka ya fita lokacin isha'in ya kwalle tufafi ya fada cikin mai ya wanka ya fita ku ba ni labari in an sa cikin kwamfuta za a ga da cikin jikin shi wanda ya wanka so biyar fa cikin dare da ya yace a tarawna yabqa min daranihi shay'un kuna ga akwai dattin da zai rage a jikinsa sabai suka ce la annabi ce wa kazalika salawatu sun to haka nan ma sallolin ga guda biyar da muke dare da rana dare da dare da yini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai hukka ba ira ba gaba ɗaya shi ke da an yahe ma mutum an wanke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cikin ingantaccen hadisin da manya-manyan littattafai su bukari muslim da sunan kutubu sunan tsoruwaito wannan hadisi man hajja walam yarfu walam yafsu raja'a ka yawmi waladatu ummuhu wanda duk je aikin hajji walam yarfus bai alfasha ba walam yaftu bai aikin fasikanci ba har ya gama aikin hajjin ya dawo gida to ya dawo a wara kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ina ƙananan zunubai ina manyan zunubai don ranar da uwarsa ta haife shi ba da ƙananan zunubai ya faɗo duniya ba bale manyan zunubai to in yi aikin hajji hajji mabrur shi ke nan kawai an yaji haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna. in da kayan hajji karɓaɓɓen aikin hajji wanda ya barranta daga fasikanci da alfasha ɗin ga to bai da wani sakamako sai aljanna ina ƙananan zunubai ina manyan zunubai abinda zai rage mamtu shine hukuk alhukkan yan adam amma in dai shi Allah in nashi ne to duk ya Ka ta ko alhaki kuwa ko wuta za ka baka ta yada alhaki wani bari aljanna a wuta azaba ce ba to ko cikin azaban ba kyalewa ce ko ne wanda za cika azaba mai yadda tambaya ce ku al to ko wuta za ka sai ka bai alhakin mutane yadda balle a ce aljanna za ka ga wani shi yana hawa kai shi wuta yana bin alhaki ya kyale ka sai aljanna bai kafa ba ina ne yadda to alhukka su za su rai waɗannan hukuk ake ce musu ko ya hukka shi ne tsakanin bawa da Allah hujjar malaman da suka ce har manyan zunubai ma ana yafewa kenan ba sai sai ba sai sai da tuba ba وقد تكفل الله تعالى بهذا النص إمام الذهبي cikin ودن ke ganin ba a yafi manyan zurbai sai da su ba dalilin da yasa ce ne ce Allah ya lamunce idan muka bisace manyan zurban to zai yafi mana kanana yace kuma takaffal Allah har yanzu da Allah ya lamunce bi hadha nas da wannan nasi ke gaba da nasin da ke tafe liman tanabal kaba'ira ga duk wanda ta nisanci ba'ira an yi dukhilahu aljanna cewa zai shigar da shi aljanna wa qala ta'ala sai Allah madaukaki yace والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين يجتنبون kuma waɗanda ke nisantar kaba'irar ismi manya-manyan laifuffuka wal fawahish da kuma alfahashoshi alfahosh shine duk abin da ke da muni ga shari'a alfahsha da. to yawanci aka ɗauki kalmar alfasha a azabe ta ga zina kadai banda sauran laifuka saboda abin da munin zina ya ce mata fahisha ko to idan suka zo tare ya ce kalmomi ne al'ismi alfahish ko kuma alfusuk alfahisha ko alfawahish idan suka zo tare sai a ba su ma'ana daban-daban amma idan ɗayan su ya zo to zai ɗauki ma'anar ɗayan ɗan ko zai ɗauki ma'anar ɗayan kama al'islam al'iman ne idan jama'a iftaraka wai da iftaraka ijtama'a idan suka to tare sai a ce al'islam ayyuka na bayyane Allah azumi zakka imani kuma ayyuka na koyi ko amma ɗayan su ya zo to ya wakilci ɗayan shi ke ɗauke da ma'anan ayyuka na bayyane da nama na koyi to haka nan abin nan alfahisha ga al'ismu an ce laifi ai fahisha ɗin ma laifi ne to saboda ka fahisha ɗin sa ce zina ko ko a ce al'ismu ƙananan laifuka alfawahin manya-manyan laifuka waɗanda suka nisanci ƙananan laifuka wal da kuma manya-manyan laifuka Allah ce su ma ɗin za mu yafe su mu sanya su aljanna wa iza ma ghadabu kuma duk lokacin da suka yi hushi hum yakfiru su halin su shine sai su kafarta su yayi in aka husatar da su aka yi musu laifi aka yi musu abin da ya cancanta a ce su yi ramuwa kuma suna da ikon ramuwa amma sai ce ne na yahe maka wuta da hi da kai amma gobe ka koma ta fahimta ko waɗanda ke da wa'annan ɗabi'un to Allah madaukin sarki ya musu alƙawari da aljanna wa qala ta'ala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ga hadisin Imam Muslim ya ruwaito cewa as-salawatul khams sallolin guda biyar da muke cikin dare da yini wal jum'atu kuma sallar juma'a zuwa wata juma'a ka yi wannan juma'a eh, wannan sati kahin kai wata juma'a wani sati wa ramadanun ila ramadan da kuma ramadan kafin kai ramadanin wata shekara mukaffiratun lima bainahun masu karkarin laifukan da ke tsakanin su amma na sai aka washe rabi idan tuni batil kaba'iru amma idan an nisaci kaba'iru wuri sai wannan hadisin ya dace ayar ta gabace mu in ta ji ta nibo ka za a tsira matun sauna an waɗanda ke cewa ana yafe manya-manyan zunubai ba tare da tuba ba a ce ba a tuban ba amma in an yi tuban ma in Allah so ya karba in ma ba a tuban ba ayyuka na alkhairi da ake aikata na iya karkare waɗannan ayyukan to me gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salawatul khams sallolin mu biyar daga wannan sallar zuwa wancan sallar za su karkare abin da bi tsakanin su amma ban ani ta cika bayan daga zuwa zuwa asar sun karkare zunuban da ke tsakanin su am kanana amma an ani ta cika bayan shi wannan hadisi ya daidai da wancan aya malamai suka ce i eh, haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a farko bisharar da aka bashi kenan cewa idan dai kun isa cika ba'ira to su kana za mu yahi muku mun ta wannan alƙawari da tafiya ita tafiya sai Allah ya tsara mai bonus kuma cewa ka har manyan ma ga wasu ayyuka don kuka aikata har manyan zunuban ma za mu yahi saboda haka suka ce kari ne aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam bancin albushirin da aka ba shi a farko in an cika ba'ira za a karkar kanana to da ba har manyan ma gaba ɗaya za a karkari ba tare da cewa sai an nisa cika ba'ira ba tukuna jawabin da suka bayar kenan da malaman da suka kawo hujja da cewa ai ga abin da Allah ce kuma ya daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake fata'ayyana alaina al-fahdu an al-kaba'ir imamun zahabi ya ce to tun da haka ne sai an nisaci eh, manyan zunubai ne ake yafe ƙanana to ya zamo fardu aini kenan a kanmu mu tashi mu yi bincike a kan manya-manyan zunuban nan don mu san su mu nisace su a sanadiya haka sai Allah ya fi mu da ƙanani tun da dai ƙananan zunubai kan babu iya nisar da su ayya da kai sai ka faɗa cikin wancan ko wancan ko kuwa to in haka nan ne in ka gane manyan kani ta je su to sai Allah ce to na yafe maka kanana ba ka ci riba ba to su manyan cikin da taimakon Allah da kuma irin matakan da kake bi na da'a ga Allah to sai Allah ya kare ka daga wannan manya-manyan zunuban da ya kare ka daga manyan to kananan duk sai a goge maka a share maka su abin da imamu zabi yake nufi yace ma hiya likai yajtanibu hal musulmuna ma hiya waɗanne zunuban ne ka baira domin musulmi ya nisace su fawajadna ulama a rahimahumullahu ta'ala sai muka ga malamai Allah ya musu rahama ɗabi'ar magabata kenan da kuma su, duk lokacin da suka ambaci magabatansu to sai sun yi musu kyakkyawar addu'a sai ce ulama rahimahumullahu to mu yanzu wani muka ambaci malamanmu ba mu ce musu rahimahumullahu eh ba daidai ne ba kuma hakan. to kan ikhtalafu fiha malamai sun yi sabani dangane da wani laifi ne kaba'ir wani laifi ne kabira fa qila hiya sab'un wasu malamai suka ce sab'un guda bakwai ne wato yana nufi eh, sab'un cewa zai fuka ta baira duk guda bakwai ne kawai wa tajju bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam sun kafa hujja ne da cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci adadin waɗannan kaba'irorin saboda haka su kaɗai ne kaba'irori ya ce ijitanibu saba al-mubiqat ijitanibu saba al-mubiqat ku nisaci asaba laifukan nan guda bakwai laifukan nan guda bakwai abinda alif da lamun ke nuna wake wato waɗannan laifukan sanannu nuni shi za ka zo ta arifi ko a asab inda ce sab'un to da wannan ya zama nakara da ba a san su ba ne amma tun da an riga an san su dama tunatarwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi musu kawai dama sun san su kace as-sab'a al-mubiqat laifukan nan guda bakwai masu halakar wannan ana annabi tuni ne ke mutu. ba sabuwar karantarwa ba ce fa zakara minha sai annabi ya ambata daga cikin waɗannan asabul mudaka cewa ashirku billahi yawa Allah tarayya wa sihir da kuma sihiri wa qatlun nafs allati harrama Allah da kuma kashe ran da Allah ya haramta a kashe wannan rai illa bil haqq face sai da cancanta ba sai sai da gaskiya ba ba eh ba illa bil haqq sai da gaskiya ba illa bil haqq face sai da cancanta wannan rai ya cancanci a kashe shi an fahimta ko dan ya aikata lehin da ya cancanta a kashe shi shi ba na illa bil haq dama wanda ke kashe wani bisa karya ne yake kashe shi da gaske ne yake yake gani shi gare shi da gaske ne ba wani ya kamata in kashe shi da gaske ke yi saboda haka illa bil haq ba ce sai da cancanta sai wa akul malil yasi da cin dukiyar maraya wa akul riba da kuma cin riba wata tawalli yawmaz zahab da kuma tserewa a sheka a gudu yawmaz zahab ranar daga wato ranar yaki an rubuta haka cikin mayaka a sulale ka tsere to babban laifi ne a shari'ance wa ƙarfin musanatil ghafilatil mu'minat da kuma yin da wa al-muhsanat mata masu kamun kai al-ghafilat rabkanannu gabarin aikata wani laifi ba su san ma yaya ne ma ake aikata laifin ba sannan al-mu'minat waɗanda aka shaida da imani kowa naka ce mai cikin shiyar ana son ka kawo mace guda wanda ta da ta cewa muhsina ce mai kamun kai ghafila ce babu ruwanta da shashanci mu'mina ce wadda ake son ka kawo cikin shi yau tana iya kawo ba a inda kai ma haka nan take hmm? kai ko fasiki ne an ka ce bai kawo mu'mina cikin shi yau su mai kamun kai wadda kila ya ma hikai mu'mini sanin wadda mai kamun kai don ya yi ta tayawa <laughs> abin da ko to ashe ana gane mutum kuma ana gane hadisa za a zo neman yariya aure sai a tambaye ka mai an sanin ka ga yariyar ka a matsayinka na makocin gidansu ko kuma shi ya kubuta ko ko kuma malamanta ta kake islamiyya ko malaman makarantar boko malamin ta makarantar boko kana iya ka bada shaida akan ta to da wannan shaida Allah ke amfani na bayyana ko da wannan shaida Allah ke amfani antum shuhada'ullah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ne fa shaidun Allah anan ban kasa duk abinda kuka yaba abinda kuma kuka soke to shi shikenan ya so na'am to waɗannan abubuwa guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata sai suka je suka ga kaba'ir wani guda bakwai ne kawai dole lehin da bai faɗo cikin wannan bato ba ka ba’ira ba ra'ayi wasu malamai ke to abinda wasu malamai suka fassara wannan asabu cewa a daga cikin kaba'irori akwai wasu laifuka guda bakwai su ne annabi sallallahu alaihi sallam ya ambata a wannan wurin amma ba ana nufin ya lissafa iyakan adadin ke nan ba eh kamar da yake khamsul eh, al-fitratu Hamsun. ko ɗai eh, sunna ayyuka na sunna hamsun guda biyar ne sunan ma ba yana nufi guda biyar da su kawai dai sunna wato daga cikin ayyukan sunna akwai wasu ayyuka guda biyar wa qala ibn abbas rahimahullah radiyallahu anhu hiya ila 70 aqrab minha ila 70 ace sun kai 70 ya ni kusa da gaskiya da kuma kusa da daidai da a ce su bakwai kaɗai ne ko yace hiya waɗannan gaba'irori nan aka rabu ila sab'i ila saba'in sun fi kusa ga daidai a ce saba'in ne min ha ila sab da a ce bakwai kaɗai ne wa sadaka wallahi ibn Abbas dan jumla ce ifradiyya wa sadaka ibn Abbas maimakon ya ce ibn Abbas ko yayi gaskiya sai kawo rantsuwa tukunna an fahimta ko sai ce wa sadaka wallahi ibn abbas ya ce wallahi ibn abbas ya yi gaskiya irori nan sun fi kusa da kuma daidai a ce saba'in ne bisa ga ce kaba'irorin guda bakwai kasan wa amma fa ma fihi hasan lil kaba'ir imam az-zahabi yace hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo na abi hurairah zai nuna cewa iyakan adadin kaba'ira kenan ba wallazi yattajibu abin da yake iya daukuwa wa yaqumu alaihi dalil kuma ake iya kafa hujja da shi anna man kataba shay'an min hadhihi al'azaim cewa wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan manya-manyan zunuban ne ma fi haddun wanda haddi ke cikinsa duniya a duniya wato duk wanda zai aikata wani laifin da wannan laifin shari'a ta tanada mai haji kamar shan giya ko shari'a ta tanada mai shan giya haji shari'a ta tanada mai kisan kai kisa ko shari'a ta tanada mai ƙarya wuta ko to duk laifin da ke da haji su duniya a nan duniya to lissafa cikin kaba'ira an fahimta ko yaya za ka yi ka ba su gane cewa wannan laifi na cikin kaba'ira yan laifin da Allah an bata ma haddi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bata mai haddi cikin sunna to sa cikin sahun kaba'ira kal qatli yace kamar kisan kai wal zina was sariqa ko da kuma zina da sata aw jaa fihi wa'idun fil akhirah min azabin ko kuma Allah ya kece me shi zai kece mai shi a lahira na ya kada shi cikin azaba au gazabin ko Allah zai fushi da shi ranar alkiyama au tahdidin ko kuma tsoratarwa azzalumai ko suka sa zalunci a ciki Allah ya la'ani makaryata ko ala la'anatu la'al kazibina ko ka sa makaryata cikin kaba'ira ƙarya cikin kabahira. don me akwai kecewa daga Allah ga wanda ya aikata wannan aikin to sai ba mu zahabi ya bada mai ka'ida da za a mai ma'aunin da za a auna aiki a gane ka ba'ira ko ba ba'ira ba ma'auni na farko duk laifin da ke da haddi ma'auni na biyu duk laifin da ke da kyacewa azaba ko fushi ko tsoratarwa daga Allah au la'anin ko la'an au la'ana fa'ilahu ko aka la'anci wanda ya aikata ko alali tani na biyina san muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna kabira to wannan ainihi na da cikin kabira wala gudda min taslimi imam azhar ce dole ne a mi kauya anna ba'd al kabair akbar min ba wasu laifukan manyan ma wasu na gaba ga wasu ko kuwa akwai laifin da ya kai wa allah tarayya fata na cikin kaba'ira kuma ba ta kai shirka ba to haka ne ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam adda shirka billahi min al-kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa shirka da Allah cikin kaba'ira ma anna man irtakabahu tare da cewa duk wanda ya aikata shirka mukhalladun fi nar mai dogoma ne cikin wuta wala yughfaru lahu abadan ba za fata mai har abada qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle ne Allah madaukin sarki zai gafartawa idan aka mai tarayya in aka yi tarayya da shi wa yaghfiru ma duna duna zalika amma yana gafarta laihin da bai kai shirka ba ko da ko kaba'ira ne in da bai kai shirka ba ko to Allah na yahewa shan giya Allah na yahe wannan laifin ko zina Allah na yahe wannan laifin sata Allah na yahewa kazahi Allah na yahewa da sauran laifuka ƙarya da annamimanci da cince da tsegumi to Allah na yahewa amma ban da shirka sai mai shi ya tuba kamin rai ya hali ne kamin ya gargara ko kamin rana ta hudu da yamma na fahimta ko ba wa gaba da ko ya tuba ba a karɓa ba ne ba a'a in ya tuba za a karɓa kahin rana ta fito da yamma ko kayan shi kai gargara hmm. amma Allah na gafarta ma duna zalika laifin da bai kai haka nan ba a tuban ba amma sai Allah ce na yahe mai liman ya sha amma ga wanda Allah ga damar fa yahe mai ga kowa da kowa shi nan ba an wani ya aikata zini wani ya sha giya wancan ya sha giya Allah ce na yahe mai wancan amma wancan kan bai yahe mai saboda mai don wancan akwai wani alkhairin da ya aikata shi kuwa wanda ya cancanta shi ko a debi wannan alherin da aikata ya ce mai wannan laifi sabanin wannan shi ko bai aikata wani alherin da za a laba gare shi a ce an yaje mai ba an fahimta ko to haka nan ne mai kamera na nuna mana lokaci sannan kuma Allah ya mun aika gabar da ta kamata a ce mu dasa aya abinda mu karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuma Allah ba mu iko aiki da umarnin da aka bamu ya kuma ba mu ikon hani da abin da aka hane mu abin da za mu karanta cikin wannan littafi Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba yadda muka fara karatun nan da bismillah Allah ya sa mu sauki littafin nan da alhamdulillah mu kuma sa wani littafin mu sauki mu sa wani mu sauki mu sa wani mu sauki har abadan abadan abadan abadan a can saukewa na komawa eh? <laughs> waɗanda ke ɗaukar nauyin wannan karatun Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa duk wanda ya bada taimako ga aikin alkhairi walau shibran kana sharikai ko da da ta guda ne to abokan tarayya suke da wanda ya gabatar da karatu ba su da bambanci ladan da za a ba wanda ya dauka ga kamera ya yada duniya daidai ne ladan da za a ba malamin da zai zauna ya karanta eh wanda duk ya taimaka da wani abu gwargwadon ikonsa wanda ya so littafi ya kawo wanda ya sa aka gyara fankoki aka ji daɗin zaman karatu aka sa fitilu aka gaske karatu aka kowa za a bashi lada ba tare da an rage ladan wani ba saboda kowa ya bashi gudunmuwa kowa ba da gudunmuwa da Allah sauke mai sannan raya karatu muhimmi ne kwarai rayawa ta kasu kashi biyu al'imara kenan ko hmm, imara al'imaratul hissiya imaratul ma'anawiyya an ce an gina masallaci eh ga masallaci an gina masha Allahu imaratul hissiya kenan an ra'ayi masallaci da gani an ra'ayi masallaci a zo a taru cika ai sallah imaratul ma'anawiyya kenan to duk wanda ya haka nan mu'mini ne kamar da Allah subhanahu wataala ya ce ko to haka ma karatu an tanadi wurin karatu ko imaratul hissiya to a samu masu saurarin karatu imaratul ma'anawiyya ce an fahimta ko wanda zai zai gabatar da karatu sai ya ji kwazo na gabatar da karatu don ga masu bukata ko masu saurari amma ya zo yau ya tarar da uku gobe ya zo ya tarar da biyu jibi ya zo ya tarar da mutum guda sun tasowa da gida sai ya je kasala an fahimta ko? aiwa amma ya san ana taruwa to shi don kanshi dan uzuri kaɗan duk zai iya cijewa ya taki shi ya bar uzurin shi ko saboda jama'an da za su taru su saurare shi kuma ai sun bar uzurkansu ko shi ma sai bar nashi uzuri amma in ya kasance ba a halarta wani dan uzuri kaɗan wannan ce to yau ga wani yana da uzuri makarantar na alai hakuri sai wani sati <laughs> a fahimta ko da saboda haka ah, ko da mutum guda ne ana karantar da shi amma yanzu an samu taro da yawa to fa'ida za ta fi karuwa an fahimta ko don in ya kasance mutum guda ne na karantar to kaga abin da zai je ya karantar shi kadai ladan za a rubuta mini in ya ce ya karantar da wani abin da na karantar da shi shi kadai ne wa to ladan mutum guda ke nan na samu amma mutum da mutane da yawa ne fa wannan ya ce ya karantar an bani ladan shi wancan ya ce ya karantar an bani ladan shi kaga zai samu ladan mutane da yawa ko to haka ne da gwargwadon yawan sauraren da aka yi gwargwadon yawan ladan masu gabatarwa to Allah mu dace da alkhairi wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin